musamman yaran gidan nan ne? Daga ciki ta amsa da cewa ga abban abbansu. Ya iso cikin kicin ɗin tsaye take tana haɗa lemun soɓo yayin da Aisha ke jera kwanuka domin raba abinci. Ta ce sannan Abba ya ce yauwa ƙawallin ummanta. Ya dubi umma ina da babban baƙo fa. Ita ma ta dube shi cikin kulawa daga ina? Ya faɗaɗa murmushinsa, za ki yi mamaki idan na ce miki Alhaji Sadiq Usman Keti ne. Cikin mamaki take dariya. Lallai muna da babban baƙo, yau kam zan ga wannan Alhaji Sadiq naka. Ya juya tare da cewa muna falo na, ta ce to. Ta amshi rabon abincin daga hannun Aisha ta ce kawo nan in zuba musu. Ki kai musu abin sanyaya maƙoshi kafin na zuba musu abinci ko? Aisha ta ce, to Umma. Nan ta shiga haɗa kaya kan tire. Lemun zoɓo ne mai ɗan karin sanyi tare da ruwan leda shi ma mai sanyi guda huɗu, sai kofuna guda biyu. Ta yi sallama a falon Abba inda suka kaure da hirar ya shiga mu. Suka amsa mata cike da fara'a ta shiga kan tebur ta ɗaura tiren sannan ta ɗan ja teburin zuwa gabansu. Durƙusawa ta yi, gwiwa biyu a ƙasa, tana zuba musu zoben cikin kofuna, tana ce da baƙon, "Uncle ina wuni?" Ya dube ta, lafiya lau 'yar uncle, gaban shi ya wani mugun faɗuwa, ya daure ya ce, "Yaya karatu?" Ta ce, "Alhamdulillah, yaya hanya?" Ya ce, "Lafiya lau hanya, me sunanki?" Ta miƙe ta miƙa musu zoben, sannan ta ce, "Sunana Aisha." Ya dubi Abba ya ce, yanzu 'ya'yanka nawa Mustapha? Abba cikin fara'a ya ce su huɗu ne. Aisha fita sannan ta dawo ta kawo musu abinci. Ummanta tana biye da ita cikin fara'a suka shigo. Ta gaisa da Alhaji Sadiq Usman ɗan mutan Keti. Ta zauna tana zuba musu abincin tana cewa, Yau dai na ga Alhaji Sadiq Keti. Alhaji Sadiq ya dubi Abba ya ce, Friend, ka ce kai ma koyaushe kana labari na. Sosai ma, in ji Abba ya ci gaba da cewa, ai kai ba abokin da za a manta da shi ba ne. Suka yi dariya. Kwanci a masaukin baki na Guest House da ke nan cikin Dutse, Alhaji Sadiq ne ya yi zurfi cikin tunani, ko shakka ba ya yi Aisha 'yar abokin shi Mustapha. Ita ce yarinyar da duk sanda ya istikara yake gani cikin mafarkinsa. Kuma ita ce Malam da ya kwatanta masa cewar ita ce uwar 'ya'yansa. Sai yanzu ya tuna wata tattaunawa da suka yi da Malam Mamuda. Ya sanar da shi cewa yarinyar da za ta haihu da shi tana wani gari ne mai nisa da Katsina. Kuma a cikin istaharar tashi yana zaton akwai matsaloli can ƙasa a cikin al'amuran. Ya sani matsalolin ba za su wuce na ƙaddarar da ke faruwa kan duk matar da ya aura ba. Ya sani ba kowa zai yarda ya ba shi auren 'yarsa ba. matsawar ya san wane ne Alhaji Sadiq Keti. Miƙewa yana kai komo cikin masaukin nashi, ko dai ya sanar da aminin nashi matsalar shi? To in ya gaya mishi anya zai yarda ya bashi auren 'yarsa Aisha? Mai zai yi yanzu? alwallahi cikin taila ya fito ya cire kayan barci ya mai da jallabiya ya tada kafara. Zaɓin Ubangiji ya shiga nema tare da addu'ar Allah ya kawo mishi mafita cikin lamuran shi. Cikin barcin shi yake ganin yarinyar zaune tare da wasu ‘yan yara guda biyu masu kyau da kuma kama da shi. Da safe ya fito cikin yadin boyel fari, ya murza hula ƙube fari, ya fi yawa a jikin hular. Takalman shi sawu ciki ne, su ma farare, Kamshin satin fil azal yana tashi. Alhaji Sadiq kyakkyawan bakatsine ne, dogo mai cikar zati. Yana da kyau tare da kwarjini, wankan tarwaɗa fatar shi kurum in ka kalla ka san cewa ta goge da hutu. Ƙamshinsa kawai za ka ji, ka san ya kama ƙasa. Gidan Friends ɗin ya nufa, wanda ba ya da nisa daga masallacin da ke bakin titi, wato kan layin in an fito. Aisha ce sanye da dogon hijabi. Ya fasa shiga layin ya tsaya, ya sauke gilashin motar. Ya leƙo, ina za ki je ne Aisha? Ta dubi gurin motar, ta ɗan saki fara'a. Sannu Uncle, ina kwana? Ya ce, Lafiya lau Aisha, ina za ki je? Zan je hadda ne, ina abbanki? Yana gida, yanzu na ji ya ce za ya je gurinka. To shigo in kai ki. Ba nisa Uncle, kuma gurin lungu ne, mota ba ta shiga sai dai mashin. Ya miƙo mata sabuwar ɗari biyar, Ki hau mashin ɗin. A'a, ka bar shi Abba ya bani. E, amshi ta amsa sannan ta ce na gode. Ya ja mota ya tafi. Tafiya take a ran ta cike da tunanin kyautar da ya yi musu ta jiya. Dubu hamsin ya ba su wai a sai musu sweet, bai samu ya yi musu tsaraba ba. Kai gaskiya ankul yana da kirki. Ya burge ta, musamman da ta ji taimakon da ya yi wa abbansu. Allah ya ba shi haihuwa. Ta kula burin shi kenan. in ta yi la'akari da yadda A ta nuna sha'awarsu. Ya fito da mashin don zuwa masaukin Fred ɗin nashi sai kuma ya hango motar shi tana shigowa. Cike da fara'a suka tari juna. Tafawa suka so yi tare da kiran juna. Friends kamar yadda suke yi zamanin suna biyu ke. Ina za ka da? ka na nufa. Da ka je ma sai dai mu dawo tare don kunu nake son sha. Suka yi dariya sannan suka nufi cikin gidan. kunnin tsamiya Umma ta yi da ƙosai ya ci sosai ya ce, kai na daɗe rabona da na ci wani abu kamar yau. Ina son waɗannan abubuwan amma ba na samu. Ban gane ba ka samu ba, iyalinka ba za ta yi maka ba? Ɗan tsaki ya yi sannan ya ce, ka san matanmu. Mace tana ganin kana da hali shi kenan sai ta kwanta wani ƙato dole za ka ɗauka yana muku girki kana biyan shi. Allah ya kyauta in ji Abba, amin dai. Abba ya ce, yawwa ina son in tambaye ka, shin ka taɓa neman taimako daga mu na addini domin samun haihuwa? Sannan me likitar suka ce kan matarka? Alhaji Sadiq ya gyara zama, ya sani yana da abokai da yawa. Amma ko da wasa bai haɗa su da Mustapha ba, don shi yana da amana tare da zurfin tunani. In ya baka shawara, za ya yi wuya ka ga rashin fa'idar abin. Tuno hakan ya sa shi sanarwa abokin nashi abin da ke ran shi game da matsalar shi. Ya dube shi, "Fren ka san wata matsala? Abin al'ajabi, duk inda muka yi yawon ganin likita sai a ce Jummai ba za ta haihu ba. Saboda ta yi amfani da ƙwayoyin hana ɗaukar ciki kuma sun lalata mata mahaifa. Su ko Egypt da muka je cewa suka yi an taɓa mahaifarta ne sakamakon cire ciki da ta yi. Abin ya bani mamaki sosai, amma ta musa min. Kuka sosai tai tare da ce min sun mata sharri ne, Banda ta cewa tunda 'yar uwata ce dole ne na rufa mata asiri. Abba ya ce to me ya hana ka ka ƙara aure? Ya yi ɗan guntun murmushi irin na damuwa ɗin nan sannan ya ce, Abokin Alhajinmu ya bani auren 'yar shi Murja ƙaramar yarinya mai kyau da kyan hali. Aka yi bikinmu, amma cikin rashin sa'a, ranar da ta cika sati biyu ta ce ga nan, tana sallar asubahi, ya ci gaba, ranar da ta cika kwana arba'in da mutuwa aka ɗaura min da ƙanwarta, abin al'ajabi kwananta goma ta ce ga nan. Cike da zargin wani abu abu ya ce, ba a gwada ta aka san menene ne musabbabin ta ba. Likitoci sun gwada, ba wata guba ko duka ko irin toshe numfashi ɗin nan sam. Bayan 'yan watanni bayan rasuwarta na haɗu da wata yarinyar layinsu Hajiyarmu. Jamila ta dawo Islamiyya na tsaida ita, ɗabi'unta da yanayin maganarta sun sa ta shiga raina. Ta nuna min gidansu, zuwa na uku manya suka shiga maganar, saboda an san juna tsakanin gidanmu da nasu. Hajiya Jummai matata ita ce ta haɗa min akwatuna a matsayin gudunmawarta, don ita ma tana son ta gan ni da ɗan kaina kamar yadda kullum take min ƙorafi. Bayan biki na shiga yin amarci tare da sabuwar amaryata. Ranar da na cika kwana bakwai na bar ɗakinta, ran kwana tara na dawo mata. Ina cikin yin auratayya da ita sai na ji yarinya ba ta motsi. Sai na tsaya na duba ta, abin al'ajabi sai gawa. Ya shiru sannan ya furzar da wani huci mai zafi saboda tuno tashin hankalin da ya shiga ranar. Ya dafa Abba sannan ya ce, Wallahi Mustapha, Ba zan iya shaida maka tashin hankalin da na shiga ranar ba. Abba cike da mamaki ya ce ikon Allah. Ba ka samu malamai ba don taya ka addu'a duk da cewa mutuwa ta Allah ce? Ya cire hular shi ya ajiye, me ka ji ma tukunna? Ya ci gaba. Alhajinmu da kan shi ya tashi muka je gurin Malam Mamuda. Malami ne mai takawa ba irin na tsibba ba, addu'a muka buƙaci a taya mu da ita. sai ya ce za a yi istihara kan al'amarin ya buƙaci mu tafi bayan kwana biyu uku mu dawo sanda muka dawo cewa ya yi mu ma mu je mu ci gaba da addu'a ya ga matsaloli da yawa sannan kuma zan samu haihuwa ko nan kusa ko bayan shekaru sannan matar da za ta haifa min yarin yarinya ce ƙarama kazalika akwai sanayya kuma tana nesa da garin katsina yar fara ce mara jiki jin haka na soma neman aure a wajen katsina Farko na auri Rukayya a Kano, sha ɗaya ita ma ta ce ga garinku nan. Faruwar haka sai mutane suka shiga cewa ƙila ma na da yake bunƙasa ina cikin ƙungiyar asiri ne. Wasu su ce yankan kai nake yi, sai jama'an gari suka shiga tsoro na Har ma ba a barin yara su bi ta layin gidana, ban damu ba. Wata rana na je Kaduna don siyan wasu injina da banki ya yi su, saboda bashin da yake bin wani kamfani. Mun fito cikin kamfanin inda na dudduba injinan, wata yarinya na ganin 'yar siririya ta min yanayi da yarinyar da Malam Mamuda ya ce min za ta haihu mun. Take na ce, ke mai gyaɗa kawo. Waɗanda muke tare sun sha mamaki, ganin su mutum kamar Alhaji sadiketi ya sha ƙarfin wannan gyaɗar. Na ce, gyaɗar ta nawa ce? Ta ce, ɗari uku. Na ba ta ɗari biyar. Je ki ba wa almajirai sadaka. Ta ce to ba canji, na ce ina ne gidanku, in ba nisa je ki samo. Ta ce ba Dikko ne, na ce je ki na bar miki. Bayan mun yi sallama da manajan bankin duk da ya so mu tattauna sai na sallame shi na ce mishi nan zan kwana, gobe zan zo mu tattauna. Injina sun min, don haka ina so sai gobe zan zo na shiga mota na ce da direba mu bi yarinyar nan. Ya ce yallaɓai ban san inda ta bi ba. Ya nuna mishi wani titi, nan na ga ta bi, mu bi na kan titin Ahmadu Bello Way ne, ita kuma ta bi titin da zai kai ta gidan gwamnatin Kaduna ne. Muna bi kuwa sai ga ta can ta yi nisa, kaɗan-kaɗan muke bin ta har muka ga gidansu. Ba tare da ɓata lokaci ba na saka direba na yi sallama da mai gidan. Na gabatar da kaina matsayin mai son 'yarsu kuma na yi musu bayanin daga inda nake. Ban samu matsala ba, cikin wata biyu suka bani auren yarinyar. Abin da ya tsaya min a rai shi ne, yarinyar ba ta so na san. sai ina ganin za ta so ni nan ba da jimawa ba, da zarar ta haihu. Yarinyar nan kwanan ta tara ita ma ta su. Na tsorata kuma daga kanta ne, alkawarin na daina aure, kuma na haƙura da haihuwar. Haka muka ci gaba da zama ni da Jummai hamshaƙiyar mace ce mai son hutu. Tana da masifa tare da raini ga talaka. amma game da zamantakewata da ita tana min biyayya. Mun shafe kusan shekara bayan rasuwar Hafsa. Wata rana na je Zariya sai na yi shawara na ƙarasa Kaduna in gaida iyayen Hafsa. Domin duk matan da na aura ban yada iyayensu ba, duk sanda muka fitar da zakka ina aika musu, haka nan azumi ko sallah. Cikin yardar Ubangiji na gaishe su tare da musu ihsani sai na ɗauko hanyar tafiya. Daidai shataletalen bankin Habib nan Shehu Musa 'yar adu'a House tsautsayi kurum ban san yaya aka yi ba, kurum na buge wata yarinya tana ɗauke da tiren ƙwai duk da bata ta ji ciwo ba, sai da na kai ta asibitin Portoppo don su duba ta, sannan na kai ta gidansu da ke Abakwa. Wannan ne silar auren Amina ita ma, sai ta bi 'yar uwarta. Kai wannan ya sa ni ma na san babu lafiya, mata shida. Jummai kam kuka take tana ƙarawa, tana faɗin wannan sai wani ya ce da sa hannunta. Na ce babu saka hannunki Jummai, ba ke kike halitta ba, kuma ba za ki iya kashewa ba. So kada ma ki saka ma ranki wannan. Ya duba Abba, my friend, ka san wani abu? Abba da tsananin al'ajabi ya hana shi magana ya ce ina jin ka sai ka faɗa. Wallahi sai da na yi aure ta rabon da Jummai fa, kuma ban taɓa da wata ɗakin wata ba. sai dai ita ma na ba ta wani ɗakin. Ta ma an kai ta kamar yau washegari ta yi sallar asubahi ta koma ta ɗan kwanta ashe kwanciyar kenan. Tun sannan na haƙura domin sai nake ganin kamar ni ne ma nake kashe su. Ji nake yi kamar sun rataya a wuyana. Ranar da na je gaida Malam Mamuda ya bani addu'o'i tare da na filfili sannan ya bani istihara na je na yi da kaina. Tun da na soma istihara ɗin nan wata yarinya nake gani. a yawan mafarkai da nake yi da ita, nakan ce, to ni dai na haƙura ba zan kuma taƙalo wani aure ba. Abba ya yi nauyar ajiyar zuciya sannan ya ce, shin friend ba ka zargin mai ɗakinka ko? Ka san mata sun tsani ba su haihu ba wasu su zo su haifa. Alhadi Sadiki girgiza kai san ba na tunanin haka a zahiri Jummai tana da masifa tare da ruwa. wulaƙanci da sauran wasu halaye, amma ba ta shige-shigen malamai. Ina ganin maƙwabta ma ba zai bar ta ta iya ba wa malamai kuɗi ba. Na fi tunanin ko ina da wasu iskokai ne. Abba ya ce kenan ni ma ina ganin Frank lokaci ya yi da zan ga irin taimakon da zan maka. Na daɗe ina son in gani ma na maka wani abu, amma hakan bai samu ba. Saboda duk wani da zan yi tunanin ba ka kafi ni ta ko'ina, ni ma lokaci ya yi da zan nema maka mafita wurin Ubangijinmu. Alhadu, Sadiq ya ce, na ji daɗi sosai Prince, Allah ya ja mana gaba. Sai dai ka san irin gurin malaman da za ka su, saboda akwai masu kauce hanya. Abba ya ce, kada ka damu, ni kaina ba na ra'ayinsu. Alhadu, Sadiq ya ce, dama kuma ina son maka albishir da cewa, in har mun gama daidaitawa kan maganar kamfanin da na maka maganar shi a Jigawa, zan damƙa kula da gyaran shi a hannunka. Sannan in an kammala gyaran ina mai farin cikin shaida maka insha Allahu kai ne za ka zama manajan kamfanin. Kallon shi kurin Abba ke yi ya ma rasa me zai ce. Alhaji Sadiq ya eh, yi murmushi ya tuno sanda suke makaranta. Duk in ka ga ya yi shiru yana mishi irin wannan kallon to ya yi mishi alkhairi. Don haka ya dafa shi tare da faɗin a'a friend kada ka ji komai. Abba ya miƙe tare da tuno baya wannan kalmar Sadiq ke furtawa in ya ga ya yi shiru ya kasa godiya. sai ya ce dole in ji komai friend, sai yaushe ne ni zan taimaka maka? Haka shi kuma kan ce lokacin yana zuwa. Sai kuma suka saka dariya tare da tafawa saboda sun tuno baya. Sannan Abba ya ce na gode friend, Allah ya shige mana gaba. Kuma kai ma Allah ya cika burin zuciyarka. Amin in ji Alhaji Sadiq. A gajiya ya fito daga cikin motar yana saka kafa cikin falon Hajiya Jummai tana isowa gurin. Rungume shi ta tare da faɗin oyoyo Abubakar Sadiq ɗina. Shi ma matse ta yi a jikin shi yana shaƙar daɗin ƙamshinta. Na yi misin ɗinki da yawa. Cikin jin daɗi ta ce har ka kai ni. Ya kalli manyan idanuwanta na ma fiki yau fa kwana na hudu a jigawa. Ta ce to za mu gani an jima ya shafi wani sashe na jikinta tare da faɗin kin mun tanadi kenan. ta ja shi ciki, kai dai mu je ka yi wanka ka cika tumbinka, daga nan sauran labari ya biyo baya. Suna cin abinci ne yake ba ta labarin nemo abokin shi da ya ta washe baki kai na yi murna. Yaushe ne za ka koma, ni ma da na bi ka mun saba da iyalin shi. Ya ji daɗi don ba zata za ta yi mishi maganar da muhimmanci ba. Don haka sai ya ce kada ki damu ai, tunda Allah ya sa yanzu mun gano juna, mutuwa ce kurum za ta raba mu. Shi ya sa ma kamfanin da na je maganar shi Allah ya yi mun daidaita, ranar Monday zan tura musu kuɗinsu. Shi na ba kwangilar gyara kamfanin tare da ɗora shi manaja in komai ya kammala. Nan take ya ga fuskarta ta sauya sannan ta ce ba fa a yi wa ɗan adam saurin yarda. Yanda mutanen duniya suka lalace da son kuɗi. Ya aje cokalin hannun shi sannan ya dube ta, ina zaton na jima ina miki bayanin halayen dattako tare da riƙe amanar da Firayin take da shi. kar ki ji komai. Ta yatsu na baki bata kuma magana ba. Shi ko miƙewa yayi yi ya shiga ɗakin shi, ya warware gajiya. Yana shiga wayar shi ta so tsuwa. Ya duba murmushi ya tare da ɗaga wayar. Friends na iso har na yi wanka kuma na ci abinci yanzu ma kwanciya zan yi. A can Abba ya ce to alhamdulillahi na barka lafiya ka huta. Umma ta dube shi, abban yara menene abin damuwa kan wannan? ai abin murna ne, sai mu yi ma Allah godiya, ya ce haka ne umman yara. Ina tunanin amana ne, kin san amana tana da wahala. Sai dai Allah ya taya mu riƙo, ta ce amin. Aisha ta shigo da sallama ta zauna cike da fara'a. Abba na gode da siyayya, gaskiya ban taɓa sa'ar samun guzurin zuwa makaranta kamar wannan ba. Ya yi murmushi, an ɗinku ne ya bada, ya ce a yi miki siyayya. Ta ce kai gaskiya ankul akwai kirki, ina jin tausayin shi ga shi Allah bai bashi ba. Umma ta ce Allah zai bashi, shi insha Allahu. Abba ya miƙe domin zancen su ya yi mishi tuni ne da wani al'amari da ke gaban shi. Zaune yake gaban Malam Dari ya koro wa Malam Dari bayani kan matsalar abokin nashi. Shi kan shi Malam Dari ya jinjina matsalar sannan ya ce zai yi wasu bincike a kai. Bayan ya tambayi sunan abokin Abba, ya ce mishi Alhaji Sadiq Usman. Alhaji Dadi ya ce ka bani zuwa gobe ko dai ma jibi ka zo ka ji batu. Ya miƙe bayan ya ajiye mishi dubu ɗaya tare da faɗin ga sadaka malam. Malam Dadi ya ce to Allah ya karɓa kuma ya shige mana gaba sai na ganka. To in ji Abba sai na zo ɗin kenan. Ya yi fakin a harabar gidan mahaifan nasa, ya fito ɗaukacin masu hidima a gidan suna ta isowa don gaishe shi. Shi kuma ya shiga amsa musu ya shiga yi musu ihsani kamar yacce ya saba. Duk sanda ya zo sannan kai tsaye ya nufi falon hajiyarmu. A zaune ya same ta kan kujera da rarriyar mace mai kyawun haiba tare da ƙawa. Tana da son addini kana ganin ta ka ita ce mahaifiyar Sadiq. tana taimako musamman asibitoci zuwa masallatai. Cike da fara'a ya shiga ya zauna a gabanta ita da shi suna yi wa juna ƙara. Nauyin shi kasancewar shi ɗan fari shi kuma bai shaƙu da ita ba. Shi ya sa yake jin nauyinta yadda ya zauna gabanta da a ce akwai mutane a gudun tashi za ta yi. Ya dube ta sannan ya sunkuyar da kai ina kwana hajiyarmu. Ta amsa da lafiya lau ashe ka dawo. Ya ce, I, na dawo jiya, ban samu shigowa in duba ku jiyan ba, da fatan za ku min afuwa. Ta dube shi, sannan ta kau da kai, tunda dai an iso lafiya alhamdulillahi, ina kuma fatan tafiyar ta yi nasara. Ya murmushi nasarori ma kuwa domin bayan nasarar sayan kamfanin na haɗu da amini na Mustapha Gumel, wanda koyaushe yake a raina. Ta dube shi tare da faɗin ikon Allah, lallai tafiya ta yi nasara. domin ba ta manta inda koyaushe yake taɗinta da batun Mustapha Gumel ba. Ya ce mu yana nan. Ta kalli gefen ɗakin shi yana ciki amma yanzu zai fito. Rufa bakinta ya yi daidai da fitowar alhajinmu. Miƙewa tsaye ya yi tare da faɗin sannu da fitowar mu. Ya amsa da cewa yau Abubakar Sadiq ka dawo lafiya. Daidai sanda ya zauna shi ma Sadiq ya zauna inda dama yake Lafiya lau kuma an yi nasara, ya shiga yi mishi bayanin yadda kamfanin yake, girman shi zuwa kin injinan shi tare da gyare-gyaren da za a yi. Sannan ya ba shi labarin haduwar shi da abokin nashi tare da hukuncin da ya yanke. Alhajinmu ya ce to Allah ya yi jagora. Hajiyarmu ta yi gyaran murya alamun za ta yi magana sannan ta ce, Fatima ta ce a gaya maka alƙawarin motar da ka yi mata. Nafisa kuwa ta yi waya daga can makaranta. ka tura mata kuɗi don kuɗinta sun ƙare. Ya yi murmushi, Nafisa 'yar auta ta dai kusa gama karatun nan ta huta. Alhadinmu ya ce, ai ni na ƙosa ta ƙarasa karatun nan na fi son aurenta. Sadiq ya ce, insha Allahu za ta yi mu. Dama na jima ina zargin kai ke ɗaure mata gindin ƙin auren nan ko, yi eh, 'yar dariya ba haka ba ne alhajinmu. Allah za ta yi, ka shi aure lokaci ne, kuma insha Allah kwanan nan za ta yi. Ya miƙa ta, Sadiq ni zan fita zuwa ofis, da akwai masu jira na. Cikin tausayawa Alhaji Sadiq ya dubi tsohon nasa sannan ya ce ya kamata mu ka zauna ka huta da zuwa ofis ɗin nan. Tunda ina kula da kusan duk harkokinka, na fi son ka huta. Cikin jin daɗi mu ya ce kada ka damu Sadiq, ni ma ina jin tausayinka ne abubuwa sun maka yawa. Ni dai roƙo na ga Ubangiji ko da yaushe bai wuce Allah ya baka mai rama maka ba, ina so na ga zara'arka zan can alhajinmu ya taɓa shi don haka shi ma sai ya shiru yana jin wani abu a ran shi sai yana jin tamkar ya yi shela ya gaya wa matan duniya cewa duk wacce ta haihu da shi zai raba dukiyar shi ya ba ta rabi hajiya da ke zaune ta fi su damuwa tana matuƙar son ta ga 'ya'yan ɗansu namiji guda ɗaya Shi kaɗai ne namiji gunsu sai ƙannen shi mata guda uku, Sa'adiyya tana auren ɗan gidan sarki, Fatima tana auren shugaban ƙaramar hukuma, sai auta Nafisa 'yar lelen yayanta Sadiq yana matuƙar son Nafisa, sai dai kuma son ba shiri da matar shi Jummai, duk da kasancewar ta 'yar uwarsu. Ya fito don raka Alhaji wurin mota sannan ya dawo gurin hajiyarmu don ƙara gaisawa, duk da ba wata hira suke yi ba. Yana son ya gan shi zaune gabanta sai ya dinga jin shi tamkar ɗan yaye. Abba zaune gaban Malam Dari suka gaisa da musabaha sannan Malam Dari cikin al'adabin abin da binciken shi ya nuna mishi ya soma magana. Malam Mustapha, bayan kai abokinka yana da wani amini a garin nan? Ya girgiza kai, ba shi da wani aboki da ya wuce ni. Ya gyara zama. Abin da na gani cikin istaharata ta shi zai auri 'yar aminin shi da ke nan garin. abin da na yi ta bincike na yi bincike za ta mutu ko ba za ta mutu ba za ta haihu ko ba za ta haihu ba Allah bai sa na fahimta ba amma lallai ‘yarka ce mata ta goma sha ɗaya da zai aura kuma ƙila ta zama uwar ‘ya'yan shi Allah shi ne masanin gaibu zufa ce ta keto mashi ko ta ina ya yi shiru yana mamaki can ya ce malam malam dari ya katse shi da cewa istihara ce In kana shakku kai ma bari in baka, ka je ka yi ta. Ka yi ta da kyau insha Allahu ko cikin mafarki ne Allah zai nuna maka. Bayan barin shi gidan Malam Dari guri ya samu ya zauna don jikin shi ya yi sanyi. Shi kan shi ya kasa sanin dalilin da ya sa shi shiga cikin tashin hankali. Duk da hana zaton ba ya rasa nasaba da mutuwar da duk matar da Alhaji Sadiq aura take yi. Yana son yin nazari kan lamarin. Da kyar dai ya isa gida. Umma ta so ta gane yana cikin damuwa a ganin shi da ta yi wani iri, amma dage mata yi kan cewa babu komai kan shi ne ke ɗan ciwo, ya ma sha magani. Sallah yake son a yi ya samu ya ɗan huta ƙila bacci ne. Bayan ya yi nafilar sannan ya gabatar da addu'o'in kamar yadda Malam Dari ya yi mishi bayani. Ya kwanta shiru maimakon bacci sai tunanin yadda zai yi, shi dai damuwar shi ɗaya kada ya ba shi ita ma ta mutu. To zai iya hana Sadiq wani abu nashi? In koya haka bai yi batulci ba kuwa, mai zai sa ya manta da abin da aminin nashi ya mishi a baya? Sai dai kuma yana tausayin Aisha, don yarinya ce ƙarama, ƙashinta bai yi kwari ba. To ko dai ya yi shiru ne tunda aminin nashi bai san komai game da maganar Malam Dari ba. Nan take wata zuciyar ta soki hakan, da cewa ka sani ko tun can Katsina an gaya mishi cewa ‘yarka ce zai aura. Nan take ya yardar ma kan shi cewa ga shi ma ya misalta mishi cewa tsakaninsu da nisa. taɗi in ko Sadiq ya sani dole ne ma ya haƙura da Aisha, ya aura mishi ko da hakan yana nufin ita ma za ta bi 'yan uwanta. Wato matan da ya ta aure suna mutuwa. Da wannan tunanin bacci ya awon gaba da shi. Aisha ya gani cikin mafarkin shi goye da yaro, sai dai ba ta walwala. Tana tafiya da alama cikin tashin hankali take. Firgigit ya farka yana addu'o'i ya koma ya kwanta yana tausayin 'yar tashi ƙarama. Ƙarama ce Aisha 'yar shekaru sha biyar, ga ta siririya. Damuwar Aisha ita ce karatu. Tana da burin zama likita. Koyaushe ta zo hutu daga makaranta sai ta ce mu, dan Allah ka cika min alƙawarin da kai mini, wanda ka ce in Allah sai na zama likitar mata. Ni ina son na taimaki musulmi. Yakan ce in Allah za ki zama. Aisha kin ma zama in dai kin dage da karatu. Wannan burin ta ne tun tana yarinya, ga shi Allah bai yi ba, tunda a daren ya yanke hukuncin bayar da Aisha ga amininsa, sai dai ya kwana addu'a, Allah ya sa ita ce uwa ga yaran shi aminin nasa. Da safe ya gurin karin kumallo bayan sun gama ya sallami 'yan mazan, sannan ya dubi ummar su ina ƙawallin take? Ta ce tana a ɗakina tana gyarawa. ya ce da ta bari ta karya aiko To ma